Shirin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Sarfi hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau talata 26 ga watan Satumba shekarar 2023. Idan shirin ya leƙa jamhuriyar Nijar za ku je da 'yan jam'iyyar PNDS ke zargin tsohon shugaban kasar Muhammadu Yusufu da hannu a juyin mulkin kasar. Domin jin abin da suka taka na zargin hakan sai a kasance da mu a cikin shirin. Wannan da masu sauran rahotanni na nan tafi. Amma wato ciki kuwa har da labarin wasanni. To amma da farko sai a gyara zama gasar fila hashim da labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Wata kota a rasha ta yi watsi da ɗaukar karar da mai sukan lamirin Kremlin Alexei Navalny ya yi kan hukuncin ɗaure shi kan zargin tsatsauran ra'ayi na kusan shekaru ashirin. a ranar hudu ga watan agusta alkalan kotun birnin moscow sun yanke wa labanli hukuncin ɗaurin shekaru 19 a gidan yari inda suka yanke hukuncin zai ci gaba da zama a gidan yari mafi tsauri a rasha Navalny da abokansa da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da gwamnatocin ƙasashen yamma sun ce duk zargin da ake yi na da alaƙa da siyasa. Kotun ɗaukar ƙara ta farko a birnin Moscow ta amince da hukuncin a ranar Talata a zaman da aka yi ta yanar gizo. Navalny wanda ya zargi Kremlin da neman tsare shi a kurkuku har abada da kuma hana rashawa daga bayyana rashin amincewa ya shiga zaman ta hanyar sadarwa ta hoton bidiyo. sakataren tsaron amurka lloyd austin a ranar talata ya yaba da abin da ya kira dangantaka mai karfi tsakanin sojojin amurka da na kenya yayin da ya gana da sojojin kasashen biyu a kamsimba da ke mandabe na kasar kenya ku ne abin koyi wajen haɗin kai in ji austin kuna aiki kafaɗa da kafaɗa a kowace rana kuna kula da juna kuna tallafawa juna kuna aiki kan wasu muhimman batutuwa na tsaro amurka da kenya sun rataba hannu kan yarjejeniyar tsaro na tsawon shekaru biyar a ranar litinin da nufin karfafa ayyukan yaƙi da ta'addanci a gabashin afirka da kuma tallafa ƙoƙarin kenya na jagorantar aikin tsaro a ƙasar haiti asin ya ce amurka tana godiya ga kenya bisa jagorancin da take wajen tunkara ƙalubalen tsaro a yankin da ma duniya baki ɗaya ya kuma godewa ƙasar kan yadda ta yi niyyar jagorantar rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa don yaƙi da tashashen hankula a ƙasar haiti hukumar bada agajin gaggawa wato ta ƙasar afirka ta kudu ta bayyana cewa mutane takwas da suka hada da kananan yara hudu ne suka mutu sakamakon jan wutar lantarki a wasu al'amura biyu daban-daban da suka faru bayan da aka shafa kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya haifar da ambaliya a matsugunan talakawa da ke kusa da birnin cape town na afirka ta kudu. mutane hudu ne suka mutu a matsugunan drapsan da ke wajen gabashin kasar in ji ma'aikatar kula da bala'o'in a birnin cape town a cikin wata sanarwa ta fitar yayin da ambaliyar ruwan ta haifar da matsalar wutar lantarki wutar lantarki ta kashe yara hudu hudu kuma sun mutu a yankin clifton to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sabon jakadan saudiya da aka nada a hukumar falastinu ya ziyarci yankin yammacin kogin jordan da isra'ila ta mamaye a farko wato a karan farko ziyarar ta nayib al-sudairi yau talata ana kallonta a matsayin wani yunkuri na masarautar da ke yi na tunkara wani muhimmin batu a yarjejeniyar daidaita saudiya da isra'ila gwamnatin saudiya ta ce za ta daidaita alakata da isra'ila ne kawai idan aka samu gagarumin ci gaba wajen samar da ƙasar falasɗinu sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen falasɗinu ta ce al zai shafa kwanaki biyu a yankunan falastina kuma ya mai da hankali kan karfafa alaka tsakanin kasashen biyu yana shirin gana da falastina wato shugaban falastinawa mahmud abbas da wasu manyan jami'an falastinawan daga karshe yau talata ake wato aka samu wani fitaccen lauyan mai kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar thailand da laifin cin mutuncin masarautar ƙasar tare da yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru hudu a gidan yari wanda shine hukunci na farko a ƙarƙashin dokar da ta shafi masarautar ƙasar tun bayar da gwamnatin farar hula ta hau karagar mulki bayan shafa shekaru da soji suka yi an samu arnan namfa da laifin ɓata sunan sarki maha vajilonkon a yayin wani gangamin da ɗalibai suka jagoranta a ranar 14 ga watan oktoba na shekarar 2020 wanda ya bikin tuna da wani boran jami'a a uku, wanda ya kai ga faɗuwar mulkin kama karya na sojoji na tsawon shekaru goma an kuma ci gaba da tarar wato an kuma ci tarar dala dala hamsin, saboda keta dokar ta ɓaci da ta hana manyan tarukan jama'a yayin barkewar cutar annobar coronavirus arnon mai shekaru 39 har yanzu yana fuskantar karin sha 13 a ƙarƙashin dokar lis majesty wata ta sanya wato zagin sarki da danginsa da kuma shugaban ƙasar hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar a gidan yari. Sarfi hashin aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu sai jamhuriyar Nijar inda 'yan jam'iyyar PNDS ke zargin tsohon shugaban kasar Muhammadu Yusufu da hannu cikin juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar a ranar 26 ga watan Yuli. Ga wakilin sashen Hausa Suleiman Mini Barma da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana. ta hanyar wata takardar sanarwar da aka wallafa a kafafen sada zumunta da wasu tarin muryoyin da suka karaɗe irin waɗannan kafafe ne aka samu labarin jam'iyyar pendes tarayya da wasu ƙawayenta na shirye-shiryen gudanar da taron gangami a wannan mako a birnin tawa da nufin goyon bayan sojojin da suka yi juyin mulki matakin da makusantan hambararren shugaban ƙasa muhammad bazum ke ɗauka tamkar wata kwakwarar hujjar da ke gaskanta zargin hannun shugaba isu a abubuwan da suka wakana a ranar 26 ga watan yuli sahanin muhammadu na daga cikin masu baiwa hambararren shugaban shawara ya aika kuɗi kuɗi kuɗi miliyan hamsin don saboda ya ne a yi wannan jerin gwano na kama maso zuci wannan kuma shi ke tabbatar da cewa da lalle tsohon shugaban kasa alashe isufu muhammadu shi ya ji mulki a nijar abin da dai muke son mu yi mishi tuni ma magoya ban shi tuni kuma mu haɗa ma duka 'yan nijar da duka 'yan jam'iyyar pendas tare sai a yi hattara saboda an yi cin amana saboda yanzu zancen da ake nan gai ba a nan gama eh, kulawa da shugaban kasa alashe bazu muhammad wani irin yanayi yake ciki allah dai ba a zalimin kowa ne. to sai dai a nasu bangare magoya bayan shugaba isuhu na cewa babu kowace irin alaka da harkokin siyasa a a taron da suke shirin gudanarwa haka kuma suna kalubalantar masu zargin tsohon shugaban da hannu a wannan juyin mulki kamar yadda za a ji daga wani hadiminsa asmanu muhammadu wa'anda ke cewa isu muhammadu shi ya yin bazon juyin mulki mutane akwai mantuwa gare su sadda isu muhammadu ya yi tsaye ya kama bazum bis zaɗen shi babu irin zagin da wa'annan mutane ba su yi muhammadu so ba don yau muhammadu su ya ce bai yarda ba a kama kasar nijar hari sai a ce a'a bai san bazum mitin da za a yi jihar ba jam'iyyar pendes a kaɗai ba ce duk al'ummar jihar ne za su je wajen wannan mitin tunda zancen ƙasa ne Majalisar CNSP a washe garin juyin mulkin na 26 ga watan Yuli ta ba da sanarwar dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa. Sabili kenan shugaban kungiyar Fadi Sanwa Nasiru Sedu ke jan hankulan hukumomi da 'yan siyasa kan bukatar mutunta wannan mataki. Su kan kansu 'yan siyasa da jam'iyyoyin siyasa mutunci ne gare su su mutunta wannan doka ta ƙasa wadda sojoji sun ka ɗauka. Mutunci ne gare su su yi aiki da sunansu na 'yan ƙasa wanda suke iya kama ma ƙasa ta hita daga cikin yanayi wanda take ciki. Wannan dambarwa ta tsare-tsaren gangamin goyon bayan jam'iyyun siyasa da aka ce na can da ya kunno kai a tsakanin magoya bayan fayan PNDS tarayya na faruwa a wani lokacin da alamomin raɗaɗin takunkumin sai da yawo suka fara bayyana a harkokin jama'a na yau da kullum. kamar su hauhawar farashin ababen masarufi da haɗe gefe ɗauke wutar lantarki akai-akai duk da matakan cikin gida da gwamnatin mulkin soja ke ɗauka da zumar tunkarar lamarin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaida Sule Mumuni Barma masu sauraro kada a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a duk sadda ake so za a iya zuwa shafukan mu intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga rahoto na musamman. al'ummomin da ke zaune a yankin sulaja kusa da abuja fadar gwamnatin najeriya na ci gaba da nuna damuwa a kan matsalolin da suka ce suna fuskanta na karancin ababen more rayuwa a yankin garin na Sulajadai wanda ke cikin jihar Niger na ɗaya daga cikin manyan garuruwan da ke ɗaukar nauyin baƙi da ke zuwa Abuja fadar gwamnatin ƙasar da sunan aiki ko kuma kasuwanci da ma sauran al'amuran yau da kullum. Barista Muhammad Tanko Zakari tsohon kwamishina a ma'aikatar sufuri ta jihar Niger, wanda kuma a yanzu lauya ne mai zaman kansa da ke zaune a garin na Sulaja, ya ce samar da Abuja ya kamata ya zama alheri ne ga mutanen Sulajan. To amma kuma sai aka samu saɓanin hakan. Tsakani da Allah mutanen Sulaja sai dai mu ce kai co Allah. Tsakani da Allah zuwan Abuja kamata ya zama alheri a gare mu. Amma da mafi yawancin mu sai muka yi nadama abin da yasa ku muka yi nadama saboda still da an mai da mu baya ba mu samu ci gaban da ya kamata mu samu ba kuma yanzu ita ce masarautar da ta bada kusan kashi 60 zuwa 70 na kasanta aka maida shi abuja babban abin ma sunan garin mu abuja aka dauka aka maida aka ba new federal capital kamata ya a ce wannan jagoran kokari da muka yi mun ci moriyarsa kwarai da gaske to amma manyan mu na sun yi daidai gurgurin abin da za su yi amma ka san al'amari na kasar na sai a hankali na'am mine da ba ku ci moriyar shi ba yanzu ko yanzu bara na baka misali kaga kamar yanzu nan kusan mutane arba'in ko ince hamsin na mutanen da suke aiki a abuja suleja suke zaune suleja suke zuwa asibiti suleja suke shan ruwa suleja suke komai da komai na mu'amalar su na yau da kullum suke zuwa kasuwannin mu man ka duba sun zaga baki daya social amenities mu sun ko sun ci baya suke yi asibitin mu da mu ba don zuwan wannan gwamnatin lolo da aka dan gyara mana ba asibitin da aka yi kamar misali na mutane dari biyar yana a ma mutane kusan dubu biyar a yanzu da haka kamata ya ce ita gwamnatin tarayya ta shigo garin suleja ta kara mana infrastructures fiye da yadda baka zato mu ga duk sun ci baya suke sai lalacewa suke yi za ta samu wani intervention daga federal government da za a zo a gyara mana tituna masu hijab ruwan shan ka duba ko ina yanzu sai bohol ake ginawa Zai ya kamata a ce ita gwamnatin tarayya ta shigo ta ma mutanen Suleja tsakani da Allah abin da ya kamata ka ga bacin wannan na biyun ka bi kusanta kamar da ya kamata a ce yaran mu kusan ayyuka a Abuja sai ma an bamu mun ture amma ni zan iya tabbata ma da cewa a tantan hannunka za ka kirga yaran su leja guda suke aiki a Abuja ah. duk an zo an mamaye dukkan ayyukan da ya kamata a bamu ka kaga sai baki suke zuwa suke yin sa yan kudu yan ina da sauransu da sauransu. Na ka kai masanin doka ne ta kasa yanzu me kake ganin ya kamata a yi a hukumance domin ku a biya muku bukata wannan yanki. A hukumance kafin kaga kafin ka kira ni wannan interview da kai da na baka fact and figures na reports kala-kala da aka yi akan abubuwan da ya kamata a yi magarin suleja tun lokacin da aka buƙaci dawa daga federal capital abuja amma kaga duk wayannan reports da aka yi da abubuwan da aka yi alƙawarin za a ba su leja da abubuwan da ya kamata za a yi a improve infrastructure na duka ba a yi ba da haka inda wayannan reports din suna nan kuma a hannun gwamnati da za a yi implement wayannan report din kuma kaga mutane sai ce da mu ce alhamdulillah amma muna da masaniya su shugabannin mu suna kan bi kuma muna kyautar da zaton da dan Allah a wannan gona da ya yana da minyan creating ministry for boundary commission tsakanin Niger da Abuja to muna fatan alkhairi wannan kamitin aka yi zai ƙara tallafa mana kwarai da gaske. To shi ma dai tsohon shugaban karamar hukumar ta Sulaja Alhaji Shu'aibu Liman Iya ya ce duk da yake Sulajan na ɗaukar nauyin abubuwa da dama da ya kamata a ce Abujar ce ke ɗauka. Amma ba su samun biyan bukata ta ci gaban mutanensu. Abubuwan da ke faruwa a Abuja don nauyin har yanzu yana kan Sulaja ne. Bukatunmu har yanzu ba za mu ce an biya mana mu ba muna kuma kuka har yanzu saboda lallai a dube mu da idon rahama ba ana magana federal capital ne fa gaba daya matsayin tarayyar najeriya ne gaba daya ba jiha ba saboda haka ya kamata a ce an keɓe mana waɗansu garaɓasa da waɗansu biyan bukatu wanda allah za a share mana hawaye daga nan ne za mu san cewa lallai mun yi sadaukar da rayuwar mu mun sadaukar da mu mun sadaukar da dukiyoyinmu da komai namu saboda ci gaban babban filin tarayya. Na'am, menene ainihin kuke bukata yanzu cikin sauri ta yadda za a biya muku bukatunku ko da ba a samu eh, ɗari bisa ɗari ba? Bukatunmu major concern dinmu infrastructure din Suleja is overstressed. Wato tsarin silajen ma gaba ɗaya na bukata a taɓa shi. Yes, ta kuntata ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta duba saboda ta inganta rayuwarmu yadda za mu ji daɗi side by side da su mazaunan Abuja. Ya kamata a ce akwai special grant wanda gwamnatin tarayya take ba jihar Niger saboda ci gaban Suleja. To a ƙarshen makon nan da ya gabata ne dai aka gudanar da bikin cika shekaru talatin da mai martaba sarkin na Suleja Malam Awal Ibrahim ya kasance a kan gada mulkin sarautar ta Suleja. Ya ce duk da yake sun sadaukar da abubuwa da dama domin samar da Abuja, amma kuma har yanzu ba su ci moriyar hakan ba. sai dai malam awal ibrahim wanda tsohon gwamna ne a jihar niger ya ce suna fatan za a samu canji musamman a cikin wannan sabuwar gwamnati. alhamdulahi ni da kaɗan cikin muna sani da irin yunkurin da shi mai girma gwamnan mu yanzu yake yi kuma muna nan muna iya duk abin da za mu yi mu mara masa babu shakka mun sadaukar da abubuwa da yawa saboda zaman lafiyar wannan ƙasa kuma irin dangantakarmu da abuja gaskiya ba mu so mu ji daɗi ba sosai ya kamata a ce musamman mutanenmu da yake alaci da suna zaune cikin abuja mun samu kyakkyawan alaka da su da kuma kula dangane da batun tabbatar da an yi appreciating irin sacrifice da muka yi saboda zaman lafiyan ƙasar nan da kuma kafar wannan domin tarayya na abuja to amma yanzu allah ya kama lokaci da yake muke kyautata zaton irin yunkurin da mai girma gwamna ya yi da kuma irin za mu mara masa za mu samu haske dangane da yadda kamata zamantakewarmu da abuja ta zamanto insha Allah. to samar da gwamna a abujan na cikin bukatun wasu al'ummomin yankin ta yadda za su rika zaben gwamna da zai mulki yankin sabanin naɗa musu minista da ba ɗan asalin yankin ba. Barista Muhammad Tanko Zakari ya ce ta yiwu hakan ya zama mafita ga al'ummar wannan yanki. Tana yi zama ga mafita gare mu gaskiya saboda Allah saboda kagan aka yi wannan a cewa yan kasa mu suma suna da rights su zaɓi wanda suke so ya zamanto musu gona maimakon a ce minista ce dai an naɗa daga ko ina. Amma kuma ba nan gizo ke saka ba kagan Abuja zan ta zama no man's land. ana iya yin haka din ma kuma ba mu ci morinta ba idan muka yi sake to amma abin muke so shine dai idan aka ba kowa hakkinsa dukkan maza eh, gundunan da suka yi constitution abuja a ba kowa hakkinsa yan kasa a ba su hakkinsu ba karamin sacrifice aka yi aka wannan abubuwan ba su ka ya kamata gwamnatin tarayya ta shigo tsakani da allah a duba kundin yarjejeniya da aka yi tsakani da allah tsakanin mutanen suleja da mutanen da federal capital sannan a implement wannan policies din in aka aka gata zai taimaka mana matuka a yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda ita gwamnatin bola ahmed tinubu za ta tunkari wannan korafe-korafe na yankin mutanen Sulajan da ma sauran yankunan da ke kusa da Abuja. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. An gaida ɗan mutan Batsari Mustapha Nasiru. Masu tsaro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa biyu da mita 200.5. Baya ga haka a duk sanda aka sha'awa za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kafin mu ja ku zuwa filin wasanni bari mu dan rausaya da wannan. yaushe zanje ni Najeriya yaushe zanje ni Kano yaushe zanje ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zanje ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ne jirgin ruwa kuma ban hawa ne jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar shaye ban shan fura ban cin goro ko mun ga hawa ko mun shayi ban shan fura ban cin goro ko mun ga hawa ko mun shayi shayi

mance da ku ba hausawa da ku ba hausawa so madalla an gaida hussein asmarawi muna fata an shakata da wannan yanzu kuma sai ku biyo mu zuwa filin wasanni wasanni a takaice Za mu soma labarin wasanninmu na wannan ranar ta yau da kasar Algeria wadda ta bada sanarwar janyewa da neman samun damar shirya wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afirka na shekara ta 2025 da 2027. Kasar ta Algeria ta bada sanarwar dalilanta ba na janyewa daga wannan takar neman shirya wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afirka yayin da hukumar kwallon kafa ta kasashen nahiyar ta Afirka CAF ko kuma CAF confederation african de football za ta yanke hukuncin kasashen da za ta damkawa alhakin shirya waɗannan wasannin a gobe laraba wasan kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka na nan gaba zai wakana ne a 'yan watanni masu zuwa a ƙasar ivory coast ko cote d'ivoire shi ko ɗan ƙasar argentina da ke bugawa club ɗin atletico de madrid na ƙasar spain ko kuma spain cewa da angel korea da ya shigo wasa mintuna na 85 da ya haɗa kungiyarsa ta atletico de madrid da real de madrid a ranar lahadi da ta gabata a daya daga cikin karo mafi zafi na kakar kwallon kafa na kasar spain ko spain wanda atletico de madrid din ta lailaya real de madrid da ci uku da daya to dan wasan ya ji ciwo ne a kwabron shi a lokacin gama jiki da ya yi da jude bellingham dan kasar birtaniya da ke buga real de madrid a yau talata kungiyarsa ta atletico de madrid ta hiddo wata sanarwar cewa zai yi aikin motsa jiki ne shi kaɗai a gefe ba tare da sanar da lokacin da ɗan wasan zai share yana jinya ba amma masana sha'anin harkokin ƙwallon ƙafa na duniya na cewa zai iya share mako ɗaya zuwa biyu yana murmushewa ɗan ƙasar poland zai gorga krikoviak a yau talata ne ya bada sanarwar janyewa da buga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasarsa poland da dan wasan mai shekaru 33 a duniya da ya bugawa Poland kwallo har so ɗari ya ce ba karamar ba ce bugawa kasarsa kwallon kafa har so ɗari duk da yake a lokacin rubuta haka a shafinsa na Facebook bai ba da dalilansa ba na janyewa da bugawa kasar ta Poland ko kuma Poland kwallon kafa a can baya Grzegorz Krigoviak ya buga a kungiyoyin Bordeaux a Faransa da Rams da Nantes da kuma Paris Saint-Germain amma tauraronsa ya kyalla ne a lokacin da ya koma FC Sevilla ta ƙasar Spain ko Spain tsakanin shekaru na 2014 zuwa 2016 inda ya lashe har sau biyu kofin hukumar ƙwallon kafa ta nahiyar Turai Europa League a shekara ta 2015 da 2016 dan wasan yanzu haka yana bugawa a Dabaha a ƙasar Saudi Arabia yayin da a shekara ta 2008 ne ya soma bugawa a ƙasarsa ta ta Poland ko kuma Poland da kwallon kafa inda ya cima kasar kwallaye guda biyar kuma ya bada shidda aka kwada raga hasali ma ya bugawa kasar ta Poland ko Poland kwallon duniya na shekara ta 2018 da na 2022 da ma wasannin kwallon kafa nahiyar turai na shekara ta 2016 da 2021 ita ko 'yar tseren gudun mita 200 'yar kasar Holland ko kuma Holland Daphne Shirifar a yau ne talata ta bada sanarwar cewa ta dakatar da tseren yar shekaru 31 da haihuwa Daphne Shirifar ta lashe tseren mita 200 har so biyu a guje-guje na duniya yayin da ta samu matsayi na biyu a wasan wannan zangon a wasannin Olympic na shekara ta 2016 a dai yau ne yar wasar ta rubuta shafinta na Twitter cewa anan ne tseren ya tsaya domin sanar da duniya cewa ta dakatar da shiga wasannin duniya na tsere daga yau talata haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to madalla an gaida mamman haruna da haka ne kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. To a takaice wata kota a Rasha ta yi watsi da ɗaukar karar da mai sukan lamirin Kremlin Alexei Navalny ya yi kan hukuncin ɗaure shi kan zargin tsatsauran ra'ayi na kusan shekaru ashirin. A ranar hudu ga watan Agusta alkalan kotun birnin Moscow sun yanke wa Navalny hukuncin ɗaurin shekaru goma sha tara a gidan yari inda suka yanke hukuncin zai ci gaba da zama a gidan yari mafi tsauri na Rasha. sakataren tsaron amurka lloyd austin a ranar talata ya yaba da abin da ya kira dangantaka mai karfi tsakanin sojojin amurka da na kenya yayin da ya gana da sojojin kasashen biyu a kamsamba da ke mandabe na kasar kenya ya ce ku ne abin koyi wajen haɗin kai kuma kuna aiki kafaɗa da kafaɗa a kowace rana kuna kula da tallafawa juna kuna aiki kan wasu muhimman batutuwa na tsaro hukumar bada agajin gaggawa ta kasar afirka ta kudu ta bayyana cewa mutane takwas da suka hada da kananan yara hudu ne suka mutu sakamakon jan wutar lantarki a wasu al'amura biyu na daban-daban da suka faru bayan da aka shafa kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin kwarya da haifar da ambaliya a matsugunan talakawa da ke kusa da birnin cape town na afirka ta kudu mutane hudu ne suka mutu a matsugunan dripsan da ke wajen gabashin kasar in ji ma'aikatar kula da bala'o'i na birnin cape town a cikin wata sanarwa to masu tsaro da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye shiryen mu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu kuwa madadin sarfi lahashin gumal guma ya karanto labaran duniya da fiona nan dudu da ta ba da umarni da ma injiniyan namu na yanzu jumbe hamza hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan washington dc mu lafiya sai da sabon ku.